yayin da hankula suka fara kwantawa bai bayan tashin hankalin da aka yi tsakanin al'umman wurkum da kuma shoma kananan hukumomin karim lamira da kuma lau lamarin ma da ya kai aka samu asarar rayuka da kuma kone gidaje fiye da dubu daya yanzu haka dai waɗannan al'ummu da rikicin ya shafa sun fa sasanta tare ma da mai da wukakensu cikin kube wannan ko ya biyo bawon taron sulhu da shiga tsakanin ne da aka yi inda ma al'umman biyu suka fitar da sanarwar haɗin gwiwa na yafe wa juna honorable tanko wanda mai na bangaren wurkum ya koma bayyana cewa abinda ya kawo wannan tagaddan shine sai maza maza da tabin wurkunawa aka zauna wannan faɗan ba mu santa ba kuma ba mu san ina ta fito ba kuma babu dalilinta wani mataki ne za mu ɗauka maza-maza don mu kawo ƙarshen wannan faɗa muna cikin zama sai ga dottaban shomawa sun zo sun same mu a gidan ciyaman namu na elders alhaji shehu muhammad sun ce sun zo ne da roko maza-maza a yi kokari a haɗa kai don a dakatar da wannan faɗa uh, eh, su ne waɗanda suka zo a karkashin Uh, shugabansu na bakula Obi da bitrus don bakulawa kabilu ne kaman kunini da bandawa da shomo da lauhabe su ne suka haɗu suka zama bakula su ne suka zo a hankalin kabilun nan duka biyu ya zo a kan maza maza a je a sa ruwa a kashe wannan rikicin da yaranmu waɗanda suke filin daga a kan a ajiye makami a ajiye makami gara a dawo kan tebur mun ce a ajiye makami a dawo kan tebur kuma sun yadda sun ajiye to wannan taron da aka yi yau shi ne sakamakon wancan report na kwamitoci biyu inda suka tafi shi ne muka zo muka yadda muka fitar da wannan kwaminiki. Shi ma dai Malam Abubakar Shomo wanda ke bangaren al'ummar Shomo ya yi bayanin cewa. A sunana Abubakar Gidewa ina daga cikin kabilan Shomo. A karin haske ne zan yi akan takardar da muka bayar kwaminiki da muka bayar game da wannan rikicin da ya faru tsakanin Shomo da wurkunawa a gaskiya manyan elders na shomo da elders na wurkunawa ina mun duba wannan abu ba zai kawo mana alheri ba saboda haka dole ne muka zauna muka zauna muka zantar muka dubi duk wasu abubuwan da ya faru Allah ne ya kawo kuma shaidan suna a ciki wannan abu da ya faru kowa ya ji takacin wannan al'amarin wanda ba mu ji daɗinsa ba wanda kuma ba a taɓa yin shi ba sai wannan lokaci kuma muka zanna muka zantar muka ce to ba yadda za a yi a ci gaba da wannan dole ne gefe za a yi haƙuri a yi zaman lafiya kuma kowane gefe mun yadda mun zantar cewa ba wani abin da zai sake faruwa insha Allahu to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da babbar jam'iyyar adawa a jihar ta apc ke zargin cewa gwamnatin jihar na fa neman amfani ne da rikice-rikicen da ke faruwa a jihar domin samun kaso daga kudaden da ke hannun kwamitin su janar tiwa dan juma da aka tanadar domin waɗanda rikicin boko haram ya shafa a wajen taron manema labarai a jalingo shugaban Jami'ar apc na jihar alhaji hassan Jika ado ya ba da misalin kwaso mutanen da ake yi daga jihohin da ke makwabtaka da taraban a matsayin 'yan gudun hijira inda koye bayanin cewa wace fada ne aka yi har aka tara wa'annan mutane kuma muna da cikakken labari gwamnatin jiha kokarin da take yi shine ta haddasa irin wa'annan abubuwa dinnan ta tara mutane gurare daban-daban ce wa'annan duka 'yan gudun hijira ne saboda su sami eh, wani abu daga cikin kuɗin da ake bawa jihohin da boko haram ta ritsa da su shi yasa aka assasa wannan magana na boko haram a jihar taraba to sai dai a martanin da mai da gwamnan jihar taraban ta bakin hadiminsa ta fuskaci harkokin siyasa alhaji abubakar bawa ya ce ma ba haka zancen yake ba to amma sun ce ana kawo su wuraren ɗan anace da sansu a matsayin yan gudun hijira domin abu da kawo su kamar yaya idan gwamnati tana da kuɗin da za ta je ta ɗebo mutane tana kawo su a kan su zama 'yan gudun hijira kuma the same people suke cewa yan gwamnati ba sa kula da 'yan gudun hijira. Wanne ne kenan gaskiyar magana ko kuma wanne ne za yi? Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.